Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na yau talata goma ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ya faɗa a yau talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke Afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane dubu hudu waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata. koriya ta arewa ta yi allah wadai da wani atisayin sojin haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suka fara cikin wannan makon tana mai cewa lamarin yana nuna buƙatar gwamnatinta mai helkwata a birnin pyongyang ta ƙara azamar sojojinta wasu makarantu a jihar texas suna yin biris da umarnin da gwamna greg abbott ya bayar wanda ya haramta wa ƙananan hukumomin kafa dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a daidai wannan lokaci da ake samun sabbin kamuwa da cutar corona fiye da dubu ɗari kowace rana a amurka kanun labaran kenan a cikin shirin namu na lakuri cewa wata kungiyar addinin musulunci a jamhuriyar Nijar ta shirya wa'azi akan haɗin kai da tarbiyyatar da yara a yau ranar farko na watan muharram abin da manzo Allah kore mu da shi sai mu tuna da wannan halayen nashi shine muke kutanta mutane muke tuna mutane duk shekara tauhidi da na imani da Allah da ya mu juna da gane juna da taimaka mu juna a Najeriya kuma mahukunta sun fara daukar matakan kawo karshen matsalolin da ke addabar ƙasar ta hanyar horar da matasa ayyukan hannu kamar yadda wannan gwamnati yake kokarin ganin yadda zai taimaka ma talakawan kasar nan wajen ganin cewa sun samu aikin yi an hana zaman banza wannan kuma tsaro da ake fama da shi cewa wa'annan abubuwan za su rage mana irin wa'annan abubuwa a kasar mu ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama a najeriya ta fara aiwatar da sababbin ka'idojin kare haƙƙoƙin fasinjojin jiragen saman bayan haka muna kuma ɗauke da shirin noma tashin arziki sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ya faɗa a yau talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane dubu hudu waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata wani lamari da ke nuna kamarin da rikicin baya-bayan nan yake yi a ƙasar ta afghanistan sabon rikicin ya kunno kai ne daidai lokacin da amurka da sauran masu ruwa da tsaki na yankin da na ƙasa da ƙasa suke yin taro a birnin doha ƙasar qatar domin matsa lamba ga bangarori a afghanistan masu kai ruwa rana su gaggauta tattauna maslaha a kan yakin da aka dade ana fafatawa a wannan kasa da ke yankin kudu na asiya a cikin watan yuli kadai kungiyar ta red cross ta agazawa majinyata kusan dubu sha uku waɗanda suke fama da raunuka masu alaƙa da harin makamai ana gudanar da taron na birnin doha ne dai domin matsa masu rikicin na afghanistan su koma teburin sulhu sai dai wannan lokaci da red cross ta yi hasashen cewa adadin mutanen da za a jigata zai iya karuwa a wannan watan na agusta a yankunan da suke da cunkoson jama'a a kasar. koriya ta arewa ta yi allah wadai da wani atisayen sojin haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suka fara cikin wannan makon tana mai cewa lamarin yana nuna buƙatar gwamnatinta mai helkwata a birnin pyongyang ta ƙara kaifin azamar sojojinta ana rage yawan wannan atisayin mai kama da na zahiri da ake gudanarwa ta na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta saboda annobar corona da kuma fargabar cewa zai iya hasala koriya ta arewa wadda a halin yanzu ta sake buɗe ƙofar ci gaba da yin magana kai tsaye da koriya ta kudu amma kuma a komai girma komai ƙanƙantar wannan atisayen koriyar tana fassara aikin sojin a zaman wata tsokana kamar yadda kim yo jong yar uwa kuma mai ba da shawara ga shugaban koriya kim jong un ta faɗa a yau talata Daga bisani a yau din da rana jami'an Koriya ta kudu sun yi korafin cewa Koriya ta Arewa bata ɗaga kiraye-kirayen wayar da aka yi mata ba. wanda hakan a zahiri yake nuna fushinta ga atisayin sojin kamar yadda kamfanin dillancin labarun koriya ta kudu yonhap ya ce jami'an amurka bisa jagorancin joe biden sun sha nana ta cewa ƙofarsa a buɗe take su tattauna da koriya ta arewa amma duka kasashen biyu ba su nuna ɗokin da injin shawarwarin ba wasu gundumomin makarantu guda biyu a jihar texas suna yin biris da umarnin da gwamna greg abbott ya bayar wanda ya haramta wa ƙananan hukumomi kafa dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a daidai wannan lokaci da wannan jiha ta arewa maso yammacin amurka take fuskantar sabuwar karuwar kamuwa da cutar covid-19 A jiya Litinin Michael Hinojosa, baturen makarantu masu zaman kansu a gundumar Dallas, ya ba da sanarwar cewa dukkan ɗalibai da malamansu su sanya takunkuman rufe baki da hanci. Wannan mataki ya zo ne wasu 'yan kwanaki bayan da shi ma baturen makarantun gwamnati a Houston, gunduma mafi girma, ya ba da sanarwar cewa gundumar za ta buƙaci hukumar amintattu ta amince da irin wannan buƙata. a daidai wannan lokaci da wasu kwamishinoni da wata kungiyar kare hakkin yara suka kai gwamnan na texas kara kotu jaridar new york times ta ba da rahoton cewa a yanzu a kullum ana samun sabbin kamuwa da cutar corona fiye da dubu ɗari a amurka adadin da shi ne mafi girma tun watan fabrairu lokacin da aka fara wadata jama'a da allurar rigakafin cutar To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A yau talata goma ga watan Agusta al'ummar musulmin duniya ke murnar gajin sabuwar shekarar musulmi ta hijira da da arba'in uku. a jamhuriyar Nijar kungiyar addinin Islama ta Alhisan ta shirya wani taron wa'azin shekara-shekara na goma sha takwas a birnin Yamai domin tunatarwa akan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'umma da taimakon juna da wasu maudu'ai da ke da nasaba da tarbiyyar yara. wakilin muryar amurka a birnin ya mai sulaimun muni barma ya aiko mana da karin bayani ɗaruruwan mutane maza da mata ne suka hallara a farfajiyar masallacin juma'a na babbar kasuwa wato gramar she ta birnin yamai a wunin yau talata ɗaya ga watan muharram wato watan ɗaya na shekarar hijira ta 1443 inda ƙungiyar alisan ta kira taron wa'azin shekara-shekara da nufin karrama wannan rana tunatarwa akan muhimmancin kyautatawa a zamantakewar al'umma shine abin da malamai suka mai da hankali a kansa a yayin taron na bana kamar yadda ustaz alhaji alfija ya bayyana mana muna mutum mutuna son juna da mu juna saboda zala Allah wata hala da abin da kafirran muka suka mishi Allah ya umarce shi da ya kaure ya Madina da ya samu ya karhi Makka sai ya haimu mutanen nan sai Allah ya sa kuma suka komo suka bi shi suka ba addinin musulunci kenan na daya Abin abinda manzo Allah fore mu da shi sai mu tuna da wannan halayen nashi me ake da su shine muke kutanta mutane muke tuna mutane duk shekara tauhidi da na imani da Allah da yahe mu juna da gane juna da taimaka mu juna da duk waɗannan abubuwan na rayuwa ni koyi da wannan tabarbarewar tarbiyyar yara na daga cikin matsalolin da ke kokarin fin karfin iyaye da dama a wannan lokaci da amfani da na'urorin kimiyya ke kara shiga zuciyoyin matasa sabili kenan malamai suka kara jan hankula a yayin wannan zama wanda a dai bangare ke hangen an karar da 'yan uwa musulmi muhimmancin lissafin watan shekarar hijira eh, suna da yusuf abdullahi muna daga cikin eh, masu shirya wannan wa'azi na farkon muhammad muharram mafi yawansu musulmi sun fi mai da hankalinsu akan wannan wata na albashi da sauransu kenan ya kamata idan an tambaye musulmi game da wani wata ake ciki musulunci sai ce hakika na wata na musulunci shekara kaza dubu kaza kuma rana ta kaza ce ake ciki wannan shine abin da muka yi mai da muhimmanci a kai da abin da danganci biyayya ga iyaye da kuma bayani a kan abin da danganci hakkokin yaranmu da kuma hakkokin da su yara suke bin iyayensu shine education a musulunci kenan ranar daya ga watan muharram rana ce ta hutu a hukunce a nan Nijar saboda haka ofisoshin gwamnati da masu zaman kansu suka kasance rufe a wunin yau talata goma ga watan Agusta domin murnar ganin sabuwar shekarar ta 1443 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yayin da a wasu yankuna ake gudanar da manyan shagulgula tamkar ranar sallar azumin Ramadan da sallar layya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulaiman wani Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Hankalin kasashen duniya zai koma kan kasar Zambia da ta zama zakaran gwajin dafi a matsayin demokuraɗiyya mafi ɗorewa a nahiyar Afirka yayin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar cikin makon nan da shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu ya sake tsayawa takara. shugaban kasar na fuskantar kalubale daga gogaggen dan takarar jam'iyyar hamayya haka inda hichelema da masu sharhi kan lamura suka ce zaben na iya haifar da rikicin siyasa a kasar da ke kudancin afirka 'Yan adawa na zargin lungu da tauye 'yancin demokaradiyya ta wajen rufe waɗansu gidajen sadarwa da ɗaura 'yan siyasa da ke jam'iyyun hamayya da kuma ƙuntatawa masu sukar gwamnatinsa. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce a watan Yuli, salon mulkin lungu ya jefa ƙasar da ke ta biyu a jerin ƙasashe masu samar da jan ƙarfe a Afirka cikin halin kakanikayi. Wata kotu a ƙasar China ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da wani ɗan ƙasar Kanada ya yi wanda aka yanke wa hukuncin ɗauri bisa zargin shi da safarar miyagun ƙwayoyi ta kuma mai da hukuncin ɗaurin zuwa kisa. bayan da aka tsare wata babbar jami'ar kamfanin fasaha ta Hawaii a birnin Vancouver. An yankewa Robert Schellenberg hukuncin ɗauri a watan Nuwamban shekarar 2018 bayan da aka same shi da laifin safarar miyagun ƙwayoyi. Sai kawai kwasam aka yanke mashi hukuncin kisa a watan Janairun 2019 yayin da gwamnatin kasar China ke kokarin matsawa kanada lamba ta saki babbar jami'ar kudin kamfanin Hawaii meng wanzu wanda aka tsare bisa zarginta da amurka ta yi da hulɗa da ƙasar iran babbar kotun ɗaukaka ƙara ta jama'a da ke lardin liaoning ta yi fatali da ɗaukaka ƙarar da bagi ya yi bisa hujjar cewa hukuncin da ƙaramar kotun ta yanke ya yi daidai kuma matakin da kotun ta ɗauka yana bisa tsarin doka. To madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya a zaman wani mataki na hana matasa zaman banza wanda ka iya tura su afkawa ga mummunan ayyuka. Gwamnati ta kara a zama ga koyar da matasan sana'o'in hannu. Daga Sokoto, Muhammad Nasiru ya aiko mana da wannan rahoton. Wani bincike da gwamnatin Najeriya ta gudanar a shekara ta 2017 ya nuna cewa akwai kanana da matsakaitan masana'antu a kasar da yawan su ya haura miliyan 41 waɗanda ke samar da ayyuka ga mutane fiye da miliyan 59 sai dai wannan aladin bai nuna cewa najeriya ta kai ga tudun dafawa ba haujin ƙirƙirowa da sana'o'i da kan iya taimakawa da haɓaka tattalin arzikin kasar watakila wannan ne yasa gwamnatin ta ƙara ƙirƙirowa da wani sabon shiri na koyawa matasan da suka kammala karatu ba aikin yi sana'o'in hannu Dr. Dukko Umaru Radda shine babban darakta na hukumar kula da bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. mun koya masu sana'a mun ba su kayayyakin da za su yi amfani da su domin gudanar da sana'a mutum dubu biyar da ɗari uku da arba'in da biyar za su amfana kowace jiha har da abuja za su samu za mu training din matasa maza da mata ɗari da arba'in da biyar kamar yadda wannan gwamnati karkashin jagorancin janar muhammadu buhari yake kokarin ganin yadda zai taimaka ma talakawan ƙasar nan wajen ganin cewa sun samu aikin yi an hana zaman banza wannan kuma tsaro da ake fama da shi cewa wa'annan abubuwan za su rage mana irin wa'annan abubuwa a kasan mu to ko yaya matasan da za su ci gajiyar wannan shirin ke kallon sa sunana malama Umar kaltum abubakar to sana'a da zan yi tailoring da zan yi kamar zamani a zamanance yanzu akwai masu suka wanda ake amfani yanzu to gaskiya ba kowa ke iya providing wannan mashin din ba amma waga dama da Allah ya sa aka samu kaga za mu samu mashin Abdullahi Isaka za a samu ci gaba saboda ana amfani da albino na ga ya kamata ni ma in zama cikin mutanen su ke kokarin zama samun ci gaba a shi. to ina kyautata zaton cewa zai amfani zai amfani iyali na da yan uwana da abokan arziki na duba da cewa an daɗe ana fitowa da shirarwa makamantan wannan amma a ƙarshe kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga abin da ake son cimma ko yaya masana ke kallon wannan sabon shirin dr rufa'i shehu masanin tattalin arziki ne a jami'ar usman dan foriyo da ke sokoto al'amari na tattalin nema wa 'yan ƙasa harakayi abu ne wanda yake ba effort guda za a nekin ba effort za a sai ko da an yi wani abin bai samu tasiri ba kuma sai a sake fitowa da wani kama an kara diversifying ne na means ko kuma approaches inda za a iya bi domin a taimaka mutane su samu aikin dukkan ware mutum dubu tallawa musu da harakokin yi ko da na sana'a ne ko da wani bai samu ya ci gaba cikin wannan harkar za ka isko wani shi ya samu ya dauki nauyin rayuwar shi wani ma za a ga ta haka har zai ɗauki wasu mutane aiki aiki. Masana yana da amanar cewa idan aka kawar da dukkanin abubuwan da ke iya tarnaƙi ga wannan sabon shirin ya samu nasara to zai taimaka gaya musamman ga ƙasa irin Najeriya mai fama da yawan fatara da kuma tashi-tashin hankula. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Mahukuntan ma'aikatar zirga-zirgar jiragen saman Najeriya sun fara aiwatar da sabbin ka'idojin kare haƙƙoƙin fasinjojin jiragen saman wannan halin ya zo daidai ne lokacin da mabukata sufurin sama suka yawaita domin matsalar tsaro da ta kashe tafiya akan hanyar mota a hirar wakilinmu a abuja umar faruk musa da ministan sufurin sama na najeriya malam hadi sirka ya yi mana karin bayani gaskiya an ci gaba sosai saboda yawa daga cikin masu wannan harkar sufurin jiragen sama sun shiga taitayin su amma ba kai ga samun cikakkiyar nasara ba har yanzu kan dan samu gurabu yau a samu tsaiko dan ko cikin wannan satin an samu max air misali wanda ya yi wajen a hudu da mutane jirgi a kasa a abuja da zumar da za a kai su katsina kare hudu da rabi to kuma ba su bayan nan ba har karfe takwas da wani abu to irin waɗannan muna kama su ko muna tilasta su su bi doka da oda kuma su kyauta fasinjoji kuma su yi abin da doka ta tanada da kuma abin da muka zayyana ta wannan harkar sufuri musamman ta ma shine wato wato samun jin daɗi da kyautawa na sufuri domin duk wani da shiga jirgin sama yana kallon magana ce ta sauri magana ce ta zuwa inda za a cikin sauki cikin daɗi cikin nishaɗi da ke gayyara ba to kaga ko in aka zo kuma ba aka samu aka haka kaga kwalle ba ta biya kuɗin sabulu ba. to amma dama ana ta kokonto da damuwa cewa a najeriya ana yawan fitowa da dokoki da ka'idoji amma ba aiwatarwa shi ya sanya ba a ganin nasarorin suna tabbata a wannan karo wani tabbaci za ku ba 'yan ƙasa cewa za ku aiwatar da haraji da tara da kuma matakan kyautata wa fasinjoji da kuka faɗa a sanarorin da kuka bada a baya. Eto eh kanin yi wannan nasu danyi yi ashin kiɗa kaɗan tukuna misali saboda dan fasinjan su ƙara fahimta da wasu abu Wato na farko dai ka iya samun tsaiko na magana wato a turance dele na tashin jirgi akan lokacin da ya ce bisa ga dalili kwakwara. misali sai aka zo ana tsananin iska da guguwa da ruwan sama da tsawa da arada da cida da makamantansu wanda za su hana jirgi tashi kaga wannan dalili ne mai kwakwara ko kuma sai ga jirgin ya zama rabi za a shiga to dake kuma abu ne na karfe sai ya samu matsala wanda ba zai iya tashi ba a kanta ba sai duk wannan wani abu ne sananne da ma mu dawo kan tambayar ka cewa dokoki dama akwai a Najeriya a watar da su ne tabbatar da sun inganta shine matsalar to mu amma na mu Allah taimake mu muna da wuraka ah, muna da dama akwai abubuwan da za mu iya yi wa kamfanonin jiragen saman waɗanda suke karya dokar tamu suke mata karan tsaye mu yi masu mu tabbatar da cewa sun bi doka da oda daga cikin misali muna ma iya karɓe takardar izinin su yi aiki wannan abu ne mai sauki da gare mu kuma sun san muna iya yi ko mun ga ka kwanan baya mun taɓa tsaye da sali azman aka ɗauka wata da watanni ba mu yarda da su ba sai da muka tabbatar da suna bin doka da oda kuma yanzu alhamdulillah azman tana bin doka da oda bisa ga yadda muka tsara kaga ita wannan harkar jiragen sama harka ce ta rayukan al'umma da dukiyoyinsu kullum nakan faɗi cewa idan likita ya yi kuskure ya ta guda ɗaya zai kashe mutum ɗaya ne kuma shi ya zama yana raye amma idan mutum jirgin sama ko injiniya ya kuskure a tafiya zuwa wani gari ko kuma sarrafa jiragen na wani lokacin mutum ɗari biyar ne za su halaka ko mafi haka misali abin da ya faru a biyar zai fada a bisa gidajen mutane a Kano wani ma bai taɓa zuwa airport ba amma ya bar duniya saukin cewa wani bai yi abin da ya kamata ba so kaga mu ba za mu yadda ba rayuka mutane saba'in ta hannu idan mun kasa kafa doka da oda saboda kamar da abubuwan da sa mu tilasta maka yi. Haji Sirka ministan sufurin jiragen saman Najeriya kenan a hirarsa da Umar Faruk Busa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da mu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa sun bukaci hukumomi su dauki matakan samar da wadatar iri da takin zamani da magungunan kashe kwari don ganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durkushewa da ya fada a sakamakon matsalar tsaro da aka fuskanta a shekarun baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, filin mai silamu Mini Barma ya tattauna da kakakin sarkin masu hada-hadar tattasai a yankin Difa, Musa Babagana ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Lura da yadda wasu alamomi ke nunin an fara shayo kan matsalar tsaron da aka yi fama da ita a yankin Difa. Ya sa hukumomi baiwa manoman gonakin kewayen tafkin Chadi damar komawa kan aiki. Tuni waɗanda abin ya shafa suka fara harama. ga abin da mai magana da yawon sarkin masu hada-hadar tattasai musa bagana ke cewa akwai abin da noman tafi yana bukata irin na takin na zamanin ko takin fararen nan da ake bukata da shi ba lokacin shi ba na samun shi a lokacin kinan da bayan shi kuma akwai takin da aka ce kensu kensu shi ma muna bukata wani lokaci shi ma ba mu samun shi lokacin da muke bukata kasan noman ta sai ba sau daya ba muna yi taki ba sau biyu ba fara an shi ma muna yin shi da kuma karshen shi ma muna yin shi yanzu daga nan muna samu sai in ba mu samu lokacin ba da an takin shi ba nan ne muke samu matsalan mu samu har irin da zai yi da shi me ya hana a samu iri a kuma samu takin da kuma sauran magungunan da kake magana kansu su wannan abubuwan da ya sa dukka dai karkashin wannan fitinan da yanzu ya ta samu da shi ya ke yi gwamnati ya ce wannan abubuwan ba sa bukata su ya yi so nan jiha dai amma yanzu dai an yi dan kokori ana dan ragewa ana shigowa dan kadan kadan amma dai muna nema gwamnati ya tsara ya kalle mu abun ya sake shi ya zo don mu samu noman mu yi hmm. shi ba ta tafi kadai bane yana bukatar noman farin taki shi shinkafan da albasan shi alkaman da duk abin na noma sai a samu takin nan fararen in ba a samu shi din ba ba zai yamu shi wato dai dokar ta bacin da aka kafa wa jihar Rifa sakamakon matsalar tsaro ta kawo cikas sosai wajen gudanar da ayyukan noma a gaskiya mun samu cikas shi yanzu noman nan ma shi ma kawai za mu ce ma abin ya hana mu shi doka ta bace shi amma gwamnati ya ce shi dan mu muke yi dan shi ma ya kare mu din amma mu ma anan kuma bangaren matsalar noma muna gani abin ya rikice mu kasa abubuwa kuma yanzu ba da da bayi da komi ba zai ya hana wani ma kana gani kana hana ma ya abin da bai kamata ba ya gwamnati shine karin talaka gwamnati shine kuma yana taimakin talaka gwamnati shine kula da kasan shi talakan da shi jama'an tsaron da sauran kasan duk hannun gwamnati amma mu ma duk a gwamnati don muna yi ma gwamnati din abin da ya kamata muna bada rahoton na kai da kai shi ma taimakon gwamnati in mu ma ba mu bada ba gwamnati ba zai yi mu don shi ne muna bukata gwamnati ya kula da mu ya ba mu yayi mun sauci mu samu abin da zamu kamar menene kuke bukata a zahiri a zahiri bukata mu yanzu haka ba mu da wurin noman da ba mu da komai amma muna gani gwamnati ya fara yi yana mamaita mu irin na garugunan na yanzu barwa da sauransu saura garin ma muna bukata ya kula ya mai da mu mu samu inda za yi noman da kuma sakin da sakin da za a yi ma irin na taki da sauran ya kula ya sake mu mu yi noman sai irin wannan sai mun zauna mai ma sai mu yi bayani irin na dakin shawara da manomi irin na kamar kara da sauransu chamber da girgir za a yi a koya mu gashi abin da za a yi fa ku ba ku gane ba gwamnati ga da ya gane abin da ka sai shi a nan misali jika ashirin a can in ka kai ka sai da jika ashirin ba daya baka ci riba bare ma samun kai ma baka samu bare ma riba kenan abin da ka sai shi a nan jika goma ka kai shi a can goma da dala hamsin in ka da kudin leburodi da taxi nan da ake bada ameri kenan ba rewa yanzu a yau a yau nawa bahun eh, tattasai yake a nan kasuwa yanzu buhun tattasai a nan kasuwa dai akalla da dubu talatin da shida na naira shi a nan daga nan mu kai shi har nyamai, har ya zo maradi har tawa har kunni har mazandar har ya zo ma murya har duka muna ka kuma a najeriya ma muka yi su ka san in mun shi kaya ne ma ta tafe kaya miya ce daga nan ka kai shi wata kila wani ya wuce amma mu iya kama daga nan najeriya zuwa nan iya muke menene bambancin tattasai na difa da tattasai na sauran wurare a to wannan kasan yanayin kasan yanzu watakila tattasan difa ya fi ma yaji wayansu tattasuna na wayansu guda yanzu dai alhamdulillah ta fara dan bunkasa muna nema dai kawai abin allah ya fitar da irin wannan kenjin da muke ciki yanzu da mu koma mu zauna da mu yi harkokin masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da karashin rahoton yanzu a madadin musa baba gana da kuma wakilin a mai sulamu mini barma sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karo Madaki. muryar amurka ku bani dama in kara jinjina da yabo da fatan alheri da karfafa gwiwar rundunar sojojin najeriya bisa ci gaba na nasarori da suke samu a yanzu akan 'yan ta'addan daji da na boko haram fatanmu da addu'a mu shine allah ya ma sojojin najeriya jagora akan wayannan miyagun bata gari allah ya baku sa'an murkushe ta'addanci da 'yan ta'adda a mu najeriya amin sako na gaba na cewa salam voa hausa tabbas cutar amai da gudawa a najeriya dole sai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun tashi tsaye a kanta tukuna allah ya kawo mana karshen ta a najeriya da ma afirka baki daya amin daga abubakar salisu arkebe jihar yobe sai kuma sakon malam usaini dangote karasuwa jihar yobe najeriya Yace salam voa hausa gaskiya ina mai jajintawa al'ummomin jihohin najeriya da annobar cutar amai da gudawa ta sa su a gaba tana hallaka musu manya da yaransu don haka ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe da hukumar kiwon lafiya don lalubo hanyar magance wannan cutar tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka Sakonmu na gaba na cewa salam VOA Hausa da Allah ku bamu dama mu mika sakon mu ga 'yan uwa da iyalan Ibrahim na karkara wanda 'yan bindiga suka kashe shi a jiya a lokacin da ya je kai kudin fansar matar shi da 'ya'yan shi mata guda biyu da kuma sauran mutane 23 wanda aka yi garkuwa da su a garin Batsari yau kwana 83 kenan suna cikin daji muna fatan allah ya karbi shahadar shi su kuma 'yan bindigan muna musu addu'a allah shirye su amin daga nasiru bala'ayin binda batsari da hassan dogon faci batsari daga jihar katsina sakonmu na ƙarshe na cewa voa hausa ku taya mu yin kira ga gwamnatin jihar jigawa da ta karaban hukumar kafin hausa da kuma wakilanmu a majalisu daban-daban da su yi wa allah da manzon allah su zo su faɗaɗa mana lambatun da ke garin tage tun kafin kogi ya karasu su maida mana shi babbar gada domin ruwan kogi in ya zo ya samu hanyar wucewa ya daina dawowa baya yana mana barna a garuruwanmu da gonakinmu da kuma amfanin gonar da muka noma daga haruna boda in kaibo karamin hukumar kafin hausa jihar jigawa yanzu ko ga hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross ya faɗa a yau talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane dubu hudu waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata an ji cewa kuma hankalin kasashen duniya zai koma kan kasar zambia da ta zama zakaran gwajin dafi a matsayin demokuraɗiyya mafi ɗorewa a nahiyar afirka yayin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar cikin makon nan da shugaban ƙasa mai ci edgar lungu ya sake tsayawa takara masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas kenan agogon ghana da bmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lizard gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba ya Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga dan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.